ومن اتقى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a yau hudu ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda ya yi daidai da sha tara ga watan februari shekara ta 2020 a muna cikin karatun littafin aqidatu salaf ashabul hadis wanda shekul islam abi usman ismail bin abdulrahman ashabuni ya rubuta wanda fadilatu sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali yayi wa sharhi yau za mu tashi shafi na 373 na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله مولف اللتافي الله يمس رحمه ياتي المقتدين به المقتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث واتو المقتدين به واتو ما سكوي دشي ما سكوي دمنزان الله صلى الله عليه وسلم المقتدين بسنته masu neman shari'a da sunansa. wanda al maarufi na bi ashabul hadis na'am wanda an fi sanin su da suna ashabul hadis wa kathirun min al-fuqaha wal mufassirin rahimahullah da yawa daga cikin malaman fiqh da malaman tafsiri Allah ya musu rahama alhamdulillah alhamdulillah yaqtaduna bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manhaji suna koyi da manhajinsa lakin ahlul hadis yumayyizuna bi shiddati tamayyazu bi shiddati ihtimamihim bi sunna na'am sai dai ashabul hadis sun bambanta sun yi fice da tsananin ainihin himmatuwansu da sunna na fatan gane ashabul hadis sun yi fice kan saura ainihin da himmatuwansu da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam na'am hifziha wa tadwiniha wato haddace ta da kuma rubuta ta wa ta'rifiha da kuma wato tarihinta wa ma'rifatu rijaliha da kuma sanin rijal na ainihin hadisi wa tamyiz baina sahiha wa da'ifiha da bambantawa tsakanin ingantaccen hadisi da hadisi wanda yake mai rauni ila akhir al-mazaya allati tamayyazu biha al-fuqaha zuwa ga ainihin karshen ainihin darajoji wanda suka bambanta da shi daga malaman fiqh wal mufassirin da suka bambanta da shi daga malaman tafsiri wa gairihim da su wa in kana ula'ika ikhwani duk da cewa wa'ancan malaman fikihun fa ƴan uwansu ne malaman tafsiri ma ƴan uwansu ne wa yusharikuna fil mu'taqid wal manhaj kuma sun yi musharaka da ashabul hadith a wajen aqida da wajen manhaj. aqidan su daya manhajin su daya na'am sai kowanne akwai fannin da yafi kwarewa ne akai na'am ina ba gano wannan wa'annan sun ba da muhimmanci sosai wajen sanin fiƙihu wa'annan sun ba da muhimmanci sosai wajen sanin tafsiri wa'annan sun ba da muhimmanci sosai wajen sanin hadisi da illolinta da ainihin rijal dinta da abin da ya kamata da tarihinta an gane kowanne akwai fannin da ya kware a kai amma kuma wannan ba ya nuna cewa bai san sauran fannin ba ne duk sauran fannin gaba ɗaya yana da ta cewa amma ga fannin da ya fi kwarewa a kai nan lakin hadhihi mizatu sai dai wannan shine abin da ya bambanta shi yasa suka yi fice daga sauran ainihin fanni annahum tafarrahu li khidmati sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle su ashabul hadith wato sun ba da lokacin su ga ainihin hidima ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فحفظ الله بهم هذه Sai Allah ya tsare wannan يتري ta annabi mai tsarki da shi. ولهذا خصهم هذا هنا المصنف saboda haka sai mawallafi ya keɓance su a nan wajen faƙala al-ma'arufi na bi ashabul ya ce mutanen da aka fi sanin su da ashabul hadis ya keɓance su ya ce an san su da suna mai ashabul hadis wa huwa shafi'iyyul mazhab shi wannan malami fa imamu sabuni yana bin mazhaba ta shafi'iyya amma gashi yana yaban mai ashabul hadis an gane ashe duk wani mutumin kirki duk wani malami na sunna ba za ka taba ganin yana yin adawa da ashabul hadisi ba idan ka ga mutum yana adawa da malaman hadisi to ya nuna wannan mutumin ya riga ya rube ya riga ya zama to dan bid'a an gane ko saboda babu abin da zai sanya ka kai kiyayya da mutanen da suke hidima ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam suna kokarin ya hada shi cikin al'umma ka zo kuma kana gaba da su abin da ya sa mutum zai yi gaba da saboda yana so ya gina barna ya san za su tona mishi asiri A gane ko yana so ya gina bidi'a, yana so ya yi ta'assubanci da mazhaba yana so ya yi aiki da hadisai da ifai yana so ya kawo wani irin mummunan aƙida wanda ya san cewa idan ya kawo za a yi masa inkari to a lokacin ƙoƙarin da zai yi bari ya sassaƙi malaman hadisi idan ya sassaƙe su to cikin sauƙi zai iya cimma burinsa a nashi tunani to a kowane zamani a kowane lokaci an sha yin irin wayannan mutane wanda burinsu kawai suna so su yada ainihin miyagun akidu cikin al'umma suna so su yada ainihin yahudanci da Hisbiyanci da mazhabanci cikin al'umma to kuma suna neman yaya za su yi su yada ba su samu adawa ba to tunaninsu na farko su wane ne za su kawo musu cikas sai a ashabul hadis a nan wajen sai ga sun fito suna ta kokarin adawa da batanci ga ashabul hadis amma kuma duk yanar mutane gaba daya duk da wannan batanci ba taba samun nasara ba gwargwaron kwayan zarra ashabul hadis suna nan tun a wancan zamanin har zuwa yau na'am huwa shafi'i wa min a'immatihim wa muhaddith imamu sabuni wato ba shafi'e ne ga mazhaba sannan me ومن ائمته كما kuma yana daga cikin manya-manyan jagorori na shafi'iyya muhaddis ko malamin hadisi ne nasu lakinnahu munsif sai dai fa cewa mutum ne mai adalci wato ba shafi'e ne mai insafi an gane kenan idan mutum yana riko da mazhaba amma kuma yana da insafi za a sauke shi kamar yanzu misali ibn kasir babban malamin tafsirin nan ba shafi'i ne amma kuma yana da gayan insafi baya ta kalidanci da mazhaba ga kuma imamun nawawi ba shafi'e ne kowa ya sani amma baya ta kalidanci da mazhaba ga imamun suyudi shi ma yana koyi da mazhaban shafi'iyya amma baya ta kalidanci da mazhaba ko akwai malamai irin wayannan da dama za ga manya-manyan malamai ne zarata shafi'awa sannan akwai manya-manyan malamai na malikiya su ma ga su manya-manyan malamai ne na malikiya ba sa ta kalilanci ga mazhabar su ma irin suwa irin su ibn abdulbar almaliki ko irin su qadi iyad almaliki irin su imamu shadibi eh irin su imamu faji ga sunan manya-manyan malamai wanda yake ma irin su imamu khaddabi an gane wanda ya yi sharhi ga sahih bukhari na ba gane kaga wayannan manya-manyan malamai qadi ya yayi sharhi ga muslim kaga da sai sharhi ga muwadda dan cewa sun san darajar bukhari kuma sun san darajar muslim kuma a cikin sharhin da yawa bukhari sharhin da yawa muslim babu wani alama na cin fuska da ainihin sayin muslim ko faɗin mummunan magana kan sayin muslim hakanan sauran da suka yi sharhi manyan kaman wanda ya littafi kaman shi wannan imamul khattabi yayi shi ma yayi masayar bukhari hidima yayi wa sahih muslim hidima amma duk wannan gaba ɗaya hidiman da yayi ba mu taɓa ji cewa ya faɗi mummunan magana game da wayannan littafai ba manya-manyan malaman malikiya qadi iyad din da ibnu abdul bar da waye babu abin da babu alaka tsakanin su da ainihin littattafan hadisi su sayar bukhari da muslim ba ce girmamawa ashe ba mazhaban malikiya ne zagin hadisin annabi wani aƙida ne daban zagin hadisi idan muna so mu fahimci haka a nan najeriya wani malami da aka san shi ya shahara da yada sunna kuma yana kan mazhaban malikiya malaba kuma ko menene alaka tsakanin shi da sayyid bukhari da muslim alaka ne mai kyau ya ce bukhari da muslim su ne mafi ingancin littafi bayan littafin allah duk da cewa wannan malami ba malike ne ya kamata ya ce mu wadda, bai ce ba ko to wannan ya nuna irin wayannan malamai su ne malaman da ake bukata masu insafi malamai na kirki malamai masu kira zuwa ga hakikanin musulunci wanda ake bukata a yi kira zuwa gare shi ina fatan gane wannan wato abin da nake nuna mana shine babu alaka tsakanin malikanci da zagin sayar bukari ko zagin musulmi in ka ji mutum yana zagin Bukhari ko Muslim ya ce ma shi dan malikiya ne karya ne kawai yana da wata aƙida ce ta yahudanci ko wata aƙida ce can ta mutazilanci wanda ya samu amma yana so ya raɗe da mazhaban malikiya ne don ya ma burinsa in kana so ka fahimci wannan ka bibi duk malaman malikiyar da ka sani ka bibi tarihi ai ba yau aka fara yin malikiya ba ko ba a Najeriya aka fara yin malikiya ba ko a Najeriya an daɗe ana malikiya to wayannan masu malikiya ka duba tarihin su menene alakan su da bukhari da muslim zagi shin fuska wulakantawa faɗin biya goma garu la to da wannan zaka san cewa wato ba malikiya bane wannan kawai wanda za a yi ne aka aka rabe to mun ana so a cimma wani buri da shi na'am a da ahlul hadith haqqahum wato su shi wannan bawan Allah imamu sabuni ya baiwa ashabul hadith haƙƙin su na'am wa bayyana mizatu kuma ya yi bayanin kucai irin kucen da suka yi na'am alal muallif rahimahullah mawallafin littafi Allah ya masa rahama ya ce sammahum ba'duhum ay ba'd ahli bid'ah ai wasu daga cikin su wasu sashe daga cikin malaman bid'a sun kira su da suna hashawiyya ya aruna ala za'abihim hum hashawun fi nar abinda suke nufi a irin nasu rayawan su wasu irin wato yayi ne a cikin mutane gusa eh su kamar yayi ne su misali su suna gefe ba su da wani amfani wa arkanul umma wa arkanul umma wa wa amidatuha wa qiwamiha yace kuma rukunan al'umma da kuma ginshikin su masu tsayar da al'umma masu miƙar da su kama za'amu kamar yadda suka nan su ne malaman bid'a za ga irin wayannan suna yaban malaman bid'a su ce malaman bid'a akwai ilimi amma sai ga suna kushe malaman sunna cewa malaman sunna ba su da ilimi an gani, duk irin wannan kaji mutum na irin wayannan maganganu to rara gefe yake yi zai fito zai fito da ra'ayinsa na'am eh. amma ahli sunna wal hadith amma ahli sunna wal hadith wal mutakallim sahih da masu aƙida ingantacce wal manhaj salih da masu manhaji lafiyayye hashum fi za'ani ahlul bid'ah eh, kaman kaman su yayi ne wato kaman suna gefe ba su da ilimi sosai a cikin rayawan ma'abota bata qabahumullah eh. Allah ya huna nasu Allah ya wadaran su wa ba'duhum yaqulu fihi mushabbiha wasu daga cikin mutane suna kiran su wai mushabbiha wai suna kamanta Allah da halitta li'annahum yusbituna sifat lillahi ta'ala me yasa suka samu ashabul hadith suna mushabbiha wai domin ashabul hadith ahlus sunna yan salafiya suna tabbatar ma Allah da siffofin shi alal wajhi lillahi tabi akan fuskan da ya dace da shi suna tabbatar ma Allah da siffofinsa akan fuskan da ya dace da Allah to wannan shine dalilin da ya sanya ya zama to suke kiran ahlus sunna da suna mushabbiha khilaf tariqatu ahalin bid'ah sabanin hanya na yan bid'a masu kore siffofin Allah fa innahum yaqulun ala sabil at-tamthil su yan bid'a suna faɗa akan hanya na tamthil in zaka buga misali kamar yan asha'ira hmm. wa ja'a rabbuka inda Allah ke cewa وجاء ربك والملك صفا saffan saffa كما kamar yadda Allah ke cewa waja'a rabbuka صفا malaku saffan saffan ubangijinka da mala'iku sahu sahu ko kuma ubangijinka yazo alhali mala'iku sun yi sahu sahu an gano wannan ko nam ja'a amruhu sai su wai ba ubangiji ne yazo ba yunkiruna maji Allah sai ba ubangiji ne ba wai al'amarin Allah ne ya zo ko umarninsa yunkiruna maji Allah suna inkarin zuwan Allah subhanahu wa ta'ala idza qala salafi al-muhaddis idan malamin salafiya malamin hadisi ya ce wa ja'a rabbuka ubangiji ya zo maji'ullah kaga wannan yana nuni akan zuwan Allah ko ba haka ba wa anna Allah azza wa jalla ya'ti kama yasha kuma Allah ta'ala yana zuwa kaman yanda ya so Muhammad ammal kaifiya fa yaqul la amma yaya yanayin zuwan yake yaya kaifiyar zuwan yake Allah yana zuwa yaya zuwan yake shi dan salafiya yana cewa la ban san yanda zuwan yake ba na san dai Allah yana zuwa amma ban san yanda yake zuwa ba usbitu annahu yaji'u wa anna maji'ahu haqiqa wato ina tabbatarwa cewa lalle Allah yana zuwa kuma lallai zuwan sa haqiqa ne shi Allah yana zuwa zuwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba lakin ya talifu an maji'il makhluqin sai dai yana bambanta daga zuwan halitta hmm. kamar Allah yana magana ba irin na halitta ba Allah yana ci ba irin na halitta ba Allah yana daidaituwa kan al'arshi ba irin na halitta ba Allah yana da fuska ba irin na halitta ba to haka wato a tabbatar da fuskokin a tabbatar da siffofin Allah amma kuma a kore kamancece shi da na halitta isbatun bila tamsil wannan fiyin bila bila tahrif ko bila ta'dil Allah tabaraka wa ta'ala la yushbihu al-makhluqin shi Allah tabaraka wa ta'ala baya kamanceceniya da halittu wa sifatuhu wa af'aluhu la tushbihu sifatin wa af'al al-makhluqin wato sifofinsa da ayyukan Allah ba sa kama da siffofi da ayyukan halittu ta'ala Allah subhanahu sai Allah ya ɗaukaka subhanahu wa ta'ala mai tsarki na'am wallahu alladhi la yantiqu bil batil Allah shine wanda baya furta barna duk wani magana da Allah ya faɗa baya magana na barna ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaka daga wannan ɗaukaka mai girma na'am wa rasuluhu alladhi la yantiqu 'anil hawa sannan ga manzansa wanda shi ma baya furta san rai asbata hadhihi al-umur wato Allah ya tabbatar da wannan manzo Allah ya tabbatar to me ake jira Allah ta'ala ya tabbatar cewa yana zuwa shi ma manzan Allah ya tabbatar ma Allah yana zuwa to kuma Allah baya magana na barna ko kalistuwa lillahi fi qawlihi azza wa jalla kaman daidaituwa kan al'arshi a cikin inda Allah ke cewa ar-rahman ala al'arshi arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi kaga waye faɗi wannan Allah sannan manzan Allah ya ƙara tabbatar ma Allah da wannan wasittu ayatin ukhra dalat da wasu ayoyi daban guda shidda da suka yi nuni akan me siffa na istiwa cewa Allah ya daidaita akan al'arshi Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha thumma sawa ala al'arshi inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayamin thumma sawa sannan thumma sawa ala ar-rahman fas'al bihi khabira ga ar-rahman ala tawa da ayoyin nan wato ayoyi guda shidda ire-iren wayannan suka tabbatar ma Allah da daidaituwa akan al'arshi da a ce Allah bai daidaita ba menene fa'idan maimaita wannan abin so shida ya faɗa ya ƙara faɗa ya ƙara faɗa akwai wasu yan hizbiyu masu cewa ai magana yanzu ba lokacin magana kan istiwa'i bane yanzu ba lokacin magana kan istiwa'i bane yanzu lokacin magana ne akan yahudawa sun kwace falastin to yanzu magana akan yahuda sun kwace falastin zai hana mu mu tabbatar mu Allah sifofinsa to ko da mun yi magana mun yi magana yahuda sun kwace falastin ai ba zai hana mu mu karanta alqur'ani ba ko idan mun karanta alqur'ani sai muka zo wajen ar-rahmanu alal arshi ta zama ce to wannan aya duk da Allah ne ya saukar da shi za mu tsallake nan wajen saboda babu amfani mu yi magana cewa Allah ya daidaita kan al'arshi ya kamata ne mu yi magana kan yahudawa sun kwace falastin ya za a yi akwato shi na fatan gane mutumin da bai san sunayen Allah ba bai san sifofin Allah ba eh, a yaushe ne zai yi tunanin har ma ya iya roƙon Allah ya samu biyan bukata wajen Allah din eh? to haka wayannan mutane suke tunani a kai ba a taba samun lokacin da magabatanmu suka yi watsi da sifofin Allah suka ce ba zamanin shi bane wannan ko da yaushe muna buƙatar mu san sunayen Allah da sifofinsa duk da za mu ci gaba da magana kan yahuda sun kwace falastin ko magana mu ba zai sa falastin a kwato shi ba dole muna bukata sai mun tsaya kan tauhidi sai mun tsaya kan musulunci sa'annan Allah ta'ala ya taimake mu akan yahudawa ba za mu taɓa samun taimako akan nasarawa ba akan yahudawa ba mun yi watsi da aqidan mu mun yi watsi da manhajin mu mun koma muna kame kame mun koma muna ta haɗa kai da kiristoci muna haɗa kai da yahudawa muna haɗa kai mun bayar da faɗan faɗan ya koma faɗa na ƙabila ba ma na addini ba tunda yanzu matsalar falastin a yanzu faɗa ne na addini tsakaninmu da yahuda ko na ko na menene na ƙasa ne yanzu in ka duba yanayin faɗan musulman falastin sun ma cire hannun musulmi a kan abu kawai yanzu faɗan kiristocin falastin sun haɗa kai da musulman falastin da yahudawan falastin duk wani mutum wanda yake dan falastin na asali wato sun zo sun haɗa kai yanzu tare suke zuwa coci tare suke zuwa masallatai tare suke zuwa komai su yi addu'o'i in an kashe wani ce ko kirista ne ce ya yi shahada na fatan gane wannan to kaga duk irin wannan gaba ɗaya abu ne wanda yake ya nuna akwai karancin fahimta na addini akan al'amarin saboda haka Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya gaya mana ya daidaita akan al'arshi yaya daidaituwan yake ba mu sani ba amma mun tabbatar ya daidaita irin daidaituwansa ko na to saboda haka idan mutum ya yi inkarin wannan daidaituwa ya yi inkarin ayan Alƙur'ani, an taɓa samun wata aya a ƙur'ani inda Allah ya inkarin istiwa babu to tunda ba taɓa samu ba to kai ina ka samu ka inkarin shi na'am والرحمة صفة لله في القرآن وحده شي رحمة صفة ne na Allah a cikin Alƙur'ani shi Allah shi kadai ke da wannan sifa na Ar-Rahman alal arshi tawa nam aksar min kamsu mi'a mawdi to shi wannan rahama rahama din ya fi wurare 500 ya kama ya kula ibn al kama yanda ibn ya faɗi shi Allah ya masa rahama وهم يقولون المراد بالرحمة الإحسان eh yanzu a cikin qur'ani rahama zai kai guda nawa wa rahmati wasi'at kull shay kataba rabbukum ala nafsihi rahma wa huwa ar-rahmanur rahim kuma da jin rahama rahama rahama gashi nan eh zaka ga ga ayoyi nan da yawa inda Allah ya amfani da kalmar rahman rahman rahman suna nan da yawa akan shine malam yace fiye da wurare 500 to ya kamata wannan mutum ya ɗauki alƙalami ya rubuta ya ta bincike ya je ya research ya kwakulo wurin da Allah ya siffanta kanshi da siffar Ar-Rahman wurare ɗari biyar amma abin mamaki a sha'ira suna kore ainihin siffanta Allah da sunan Ar-Rahman sai dai a yi masa tawili shi wannan suna na Ar-Rahman sai dai a mai tawili a mai tawili da mai ya ƙulu na almurad bin rahama al'isan suna cewa abin da ake nufi da rahama ne kyautatawa a iradatul alkhairi ko kuma nufin alkhairi ar-rahman mai kyautatawa ba za a ce mai rahama ba suna tawilin ta suna tawilin kalmar mai rahama aka ji mutum ya fassara ar-rahman ya ce mai rahama to ya yi fassara ne na ahlus sunna amma mutumin da ya rika a cikin aqidar asha'ira shi ma zai ar-rahman mai kyautatawa ko ar-rahman mai nufin alkhairi ga jama'a an gane suna tawilinta suna kore ta min mazmuniha daga hakikanin ma'ananta abinda ta kusa suna da wasu tawiloli daban misal tawilihim istawa da istawla misalin tawilin suna istawa da istawla tawilin suna istawa suna fasara shi da Allah yi rinjaye'. ar-rahmanu alal arshi tawa ai ar-rahmanu istawla ala al Allah ya yi rinjaye akan al-arsh kenan muka dauki masu wannan fahimta din a yaushe Allah ya rinjaye al'arshin arsh to saboda an ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amarin tarawnaha Allah shine wanda ya daga sama ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba sun wa al'arshi daga bayan sannan sai ya rinjaye al'arshi inna rabbakumul lahu allazi khalaqa samawati wal ardh fi sittati ayamin lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halicci sammai da kasai cikin kwanaki shida sun masawa alal arsh sannan ya daidaita kan al arsh a ya daidaita kan al arsh sai da ya halicci sammai da kasai sannan me kafin ya halicci sammai da kasai ba ya sanai ya rinjaye al arsh kenan ya rinjaye al ne bayan ya halicci sammai da kasai kafin lokacin ana ta bugawa da al'arshi dan istaula ana samun shi ne idan an buga tsakanin abubuwa guda biyu an gani bangarori guda biyu suka buga wanda karfin su ya kusan zama daya sai daya rinjayi daya to ana ake samun istaula ina fatan gane da wannan da wannan wato mutane guda biyu karfin su ya ba san wanda ya fi karfi ba sai suka gwada aka kwama da kwama sai ɗaya ya samu ya samu nasara ya rinjayi ɗaya wannan ta ce istaula A gane amma idan an san cewa dama ɗaya ya fi ƙarfin ɗaya to ba a cewa istaula to kenan da Allah da al'arshi wane ne ya fi ƙarfin wani a to ai a maganar su in ka duba ba a san wanda ya fi ƙarfi sai da aka koma sannan sai aka sai daga bayan sai Allah ya rinjaye al'arshi kamar yadda na bigatun zubiyani yake cewa wala ara fil wala ara kalqal wala ala waye inda ke cewa illa li mislika aw man anta illa li mislika aw man anta qa'iluhu aw man anta sabiquhu sabaqa al jawad idza stawla ala al amad illa li mislika aw man anta sabiquhu sabaqa al jawad idza stawla ala al amad sai dai ga misalinka ko wanda kuma ko wanda zaka tsere mishi tserewa na ingarman doki idan su taula idan ya yi rinjaye a fage ingarman doki idan sun kwama sai ya yi rinjaye istaula alal amadi an gane wannan shi na kace wannan istaula din kaga dawaki ne guda biyu din ingarmu sai ya in ɗaya rinjaye ɗaya ta ce istaula alal amadi an gane wannan ko to saboda haka fassara ainihin istawa da istaula ya saba ma lugar larabci ya saba ma ijma'i na magabatan mu ko babu dalili akan shi an gano wannan ko wannan fasaran da suke kawo wannan baitin da suke kawo kawowa qadistawa bishrun alal iraqi eh, min gairi saifin wala damin muhraki cewa hakika bishr yayi rinjaye akan iraki ba tare da takobi ba ko kuma jini abin zubarwa suka ce istawa suka ce ma'anar shi istaula to ina ganin wannan shine baiti kawai da sai kafa hujja da shi kuma wannan abu wannan baiti ya faru ne zamanin Abdulmalik bin Marwan lokacin ainihin wato waƙoƙi abubuwa baki sun shiga cikin waƙoƙi shi za malamai suka ce wannan wannan waƙe din hadisa wa bishirun alal alal suka ce muwallad ne shi kamar yadda ake cewa hadisi da'if to shi ma wannan baiti muwallad ne an kirkiro shi ne larabawa ba su amfani da istawa da ma'anar istaula shi ya sanya yan asha'ira da suke kafa hujja da wannan baisi ba su da wani baisi bayan wannan duk masu waƙe na jahiliya sun yi amfani da kalmar istawa amma ba taɓa amfani da shi akan istaula ba an fahimci wannan ko to da wannan sai aka fahimci cewa kenan wato fassara istawa da istaula ya saba larabci sannan ya saba ma ijma'i na salaf don salafu salih sun yi ijma'i cewa Allah ta'ala ya daidaita kan al'arshi sannan ba su da wani dalili ko kaɗan na'am wa yaqulun suna cewa Allahu fi kulli makan suna cewa wai Allah yana ko ina wallahu la fawq wai Allah baya sama wala tahta baya kasa wala yamin baya dama la yasa baya hagu falamma yaqulu ahlus sunna bima dalla alayhi kitabu was sunna a lokacin da ahlus sunna suke faɗin abinda qur'ani da sunnan manzo Allah ya nuni gare shi kunal ayati kafira kuma suke tabbatar da ayoyi da yawa wa yu'minuna bi majmu'il ayat kuma ya zama suna imani da abin da ayoyi suka kursa ayoyi da yawa suka kursa da hadisul kafira da hadisai da yawa fi uluwillahi tabaraka wa ta'ala eh hadisan da suke nuni akan wato uluwi na Allah cewa Allah yana sama tabaraka wa ta'ala ya daidaita kan al'arshi na'am allati balagat alfa dalil wanda wa'annan ayoyi da hadisai da sauransu sun kai dalilai dubu kama ya kowar wani alƙayyar rahimahullah wa ya faɗi wannan al'allama ibn alƙayyar yake cewa ayoyi da hadisai da dalilai da suke nuni akan cewa Allah yana saman al'arshi sun kai dubu ko dubu dubu na mu'minuna biha kullaha wato mu nan ashabul hadis ashabul hadis suna imani da su dukan su wa yuqinuna anna Allah tabaraka wa ta'ala fawqa hadhihi makhluqat kuma suna sakankan cewa cewa lalle Allah ta'ala yana saman wa'annan halittu wala aqlun ladhi ma'hum kuma hankali mai tsafta na tare da su hankali mai tsafta yana tare da ashabul hadis kuma hankali wanda yake garau yana tare da su لأن الله تبارك وتعالى يتعالى ويتنزه أن يكون في داخل الخلق دوما الله تعالى ينا دوكاكا الله ينا ya أشي يكسن شيء أشكين شكين In إنك شيء ينا قوئنا kenan yana cikin cikin halittarsa yana waje yana ko'ina babu inda baya ciki hatta cikin da jasa kenan ko wa'iyaz billah wa ta'ala wa yatanazzah an yakuna ta da khalqi kuma Allah yana ɗaukaka, kuma yana tsarkaka ya kasance ƙarƙashin halittarsa na'am wala yaqbalu al-aql wa shar illa an ya yakuna fawqa jami'i makhluqat wato hankali baya karba haka nan shari'a baya amsa face sai dai Allah ya kasance a sama da dukkan halittu Allah yana da ulul zat wato zatinsa na sama da kowane zashi ulul qadar darajar Allah na sama da kowane daraja ulul qahar mulkin shi ya rinjayi kowane mulki san Allah yana sama da mu gaba ɗaya ga zatinsa da darajarsa da kuma ikonsa eh summa ya'ti ahlul bid'i wal qulun sannan suka ga 'yan bid'a sun zo suna cewa Allahu fi kulli makan wai Allah yana ko ina Allahu la fawq wai ko ko sai Allah baya sama wala tahta ko baya ƙasa wala yamin ko baya dama wala yasa ko baya hagu masu cewa Allah yana ko ina su ne sufaye an gane sufaye suka ce Allah yana ko ina su ma sufayen banda irin sa Abdul Qadir Jilani shi Abdul Qadir Jilani shi ya ya tafi akan irin aqida ta ahlus sunna cewa Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi an gane wannan ko amma wasu daga cikin sufaye su suna tafiya Allah yana ko ina Allah yana cikin a ta bakin alade wa iya billah kwata da kuma wajen da jasa da sauransu ko ina wato ko ina fa yana nan babu wani waje wanda baya nan kaga wannan magana ya yi muni da yawa na basan gane wannan sannan su kuma 'yan asha'ira suka ce kai wannan magana na sufaye ya yi muni ai wannan magana zai janyo ainihin wahdatul wujud a ce komai Allah ne tunda an ce yana ko ina babu wani tazara ko da gurgurdan da za a diga wannan dugo ne dan kwayan zarra Allah yana wajen to yanzu ya za a yi a bambanta Allah da halitta kenan kuma ya zama Allah kenan to sai su ɗan asha'ira suka ce kai abin yayi muni ka ce kai Allah baya ko ina kuma su baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya ƙasa baya ko ina kaga sun kuwa kamar sun kore shi kenan kamar sun ce babu shi ko to ahlus sunna ce duk wannan jayayya na ku bai dare mu dai muna so mu tabbatar da abin da qur'ani ya tabbatar ne muna so mu tabbatar da abin da hadisi ya tabbatar Allah ya ce mana sun mastawa alal arshi annabi ya ce ya jariya aina Allah ta ce sama ashe Allah subhanahu wata'ala yana sama wato ya daidaita kan al'arshi daidaituwa irin tashi wacce ba irin na halitta ba نعم ويلزمهم على القول الأول أن الله سبحانه سبحانه على في كل شيء wato yana lizimtar su idan muka ɗauki ra'ayi na farko yana lizimtar su cewa lalle Allah ta'ala yana cikin komai ma al'asaf shadi kai abun bakin sun ce Allah yana komai kenan wa fil wal umur al kamar sun ce Allah yana cikin abubuwa da al'amura masu kazanta allati yastahya min zikriha abinda ake jin kunya daga ambatan shi abahum Allah kai Allah ya wadaran su masu wannan aqida kai Allah ya wadaran wannan aqida din na mulzimuhum ala alqawl athani annahu ma'dum sannan yana lazimtar su muka dauki kauli na biyu masu cewa Allah baya ko ina lazimul mazhab shine annahu ma'dum cewa babu Allah kenan ko in ka ce baya ko ina ai kamar ka ce babu shi kenan nam law kulifat bi wasfil ma'dum da za a kalla local lifter da za a kallafa maka ka siffanta abin da babu shi ma tastati'u an an tazida ala hadhihi iftira'at da baka da iko ka ƙara akan wannan kirkiran ƙarya din ko shari'a haula ilqaw wanda waɗannan mutane suke kirkirowa ala anna la la fawqa wala tahta wala yamina wala yasara na'am ce Allah baya sama baya ƙasa baya dawo baya hagu na'am falima yathbutu ahlu sunna hadhihi sifat ala wajhi laiq billahi falamma falamma yathbutu ahlu sunna hadhihi sifat a lokacin da ahlu sunna suke tabbatar da wa'annan sifofi din alal wajhi laiq billah akan fuskan da ya dace da Allah ya kuluna fihim hashawiyya sai eh, yan hashawiyya ne ai wa yaquluna mushabbiha sai yan mushabbiha ne na'am an gane ahlus sunna masu tabbatar da abin yadda Allah ya faɗa sai su jingina ahlus sunna sai musu hashawiyya ce musu mushabbiha na'am wa ba'dhum yaqulu nabita wasu na cewa ai su nabita ne ai sababbin tsoro ne wato ma'ana yan sama yan kanana ne wanda ba su dade da yin karatu ba wato yan bana bakwai a gani ai ahlus sunna yan bana bakwai ne na'am ya'anuna fi'atun nabatan hadithan suna nufin kungiya ce da ta faru sabuwa sabuwa ce wa hum aslul islam bi za'mi eh wato su yan bid'a su ne asalin musulunci a irin nasu rayawan kuma wa ba nasu ba? wasu kuma suna kiran ahalin suna da cewa su yan nasiba ne su ar-rawafid hum alladhina yusammunahum an-nawasib su yan shi'a su ne masu kiran ahlus sunna nawasib li'annahum la ya'buduna ahlul bayt menene laifin ahalin suna? me ya sanya yan shi'a suka suka lakaba musu wannan suna saboda ahalin suna sun iya da su bauta ma ahalin bayt na'am da ahlus suna suna bauta ma ahlul baiti da sun cire wannan suna na ba daga gare su ma'anan ba masu kin ahlul baiti walakin ahlus sunna yuhibbuna ahlul bait sai dai ahlus sunna suna san ahlul bait wa yahtarimunahu kuma suna mutunta ahlul bait nam wal haqiqa anna al muhabba mutabira inda la wal haqiqa anna al mahabba al mutabira inda la zance na haqiqa lalle soyayya abin lura a wajen Allah wa inda al ukala abin lura wajen masu hankali muhabbatu ahli shine soyayya irin na ahli sunna irin san da ahli sunna ke ke ma ahlul bait shine soyayya abin lura soyayya kaza wa amma muhabba muhabbatur rawafid amma soyayya irin na rawafid alaysa bi ba soyayya bane shi bal hiya min ashadd anwa'il bughd a yana daga cikin mafi tsananin nau'i na kiyayya su wa'annan makiya ahlul bait ne su tsananin kiyayya ne ga ahlul bait saboda me li'annahum yuqridunahum lin-nas yubghidunahum linnas domin suna kiya suna suna sanya suna sanya kiyayya ga ahlul suna sanya wa mutane kin ahlul bait bi hadhihi al-ahadith da irin wayannan ƙaryace ƙaryace wa qat da irin wayannan hadaka suna wato a cushe cushe su cusa wannan su cusa wannan ka hado wannan ka hado wannan talfiqat wato a hada abubuwa daga wurare daban-daban allati yanhal yanhalunaha ahlul bait rasulullahi alaihi eh, allati wa abubuwan da suke danganta ta zuwa ga ahlul bait ja'aluna minhum aqdaban suna sanyawa daga cikin daga cikin su suna sanya ahlul bait wai su kudubai ne kudubi ne sai suke sa ahlul bait ba shi matsayin kudubi wa annahum yudabbiruna amra hadhal qawl eh abin da suke nufi sai da wai ahlul bait su ne suke gudanar da wannan duniya din idan kaga an yi ruwa ahlul bait idan kaga an yi sanyi ahlul bait in an samu wadata ahlul bait in ana ta haihuwa halin bai. A su ne suke juya duniya ta abin da zai faru yana gudana ne da izinin su wa anari samawati wal ardi lahum kuma wai sammai da kasai din nasu ne gaba daya wa yusibuna ilayhim annahum yaqulun suna danganta musu cewa wai lalle suna cewa aljanna lana wannan nar bi aidina wa ila akhirih wai halin bai na cewa aljanna namu ne wuta ma na hannunmu ne zuwa dai karshe yusibuna kullu hadhihi al yansibuna kullu hadhihi al-akazib suna danganta irin wa'annan ƙarshe ƙarshe da wa'annan kirkire-kirkire zuwa ga ahlul bait sannan suna danganta kirkiran ƙaryan su zuwa ga sahabban manzon Allah ga ahlul bait hashahum wa hashahum an yat'anu fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato ya nisanci ahlul bait ya nisanci a ce su soki sahabban annabi ba zai yiwu a ce ahlul bait suna sukan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba an gano wannan ko ahlul bait suna da kyakkyawan yabo da kyakkyawan ainihin mutuntawa ga ainihin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-insan idan mutum yace ana unkiru hadin turhat wato ni zan yi inkarin irin wayannan irin wayannan kariyace kariyace wal akazib duk dai wal iftira'at da irin wayannan kirkire kirkire wa اهل البيت bait كما kuma zan saukar da البيت متين matsayin da Allah ya شي زي تسيد shi zai tsayar da ahlul bait matsayin da Allah ya basu. ba zai wuce gona da iri ba nam sai ai wannan nasubi ne kaman kirista ne kace mai zaka tsayar da annabi Isa matsayin da Allah ya tsayar da shi shi ba Allah bane shi ba dan Allah bane shi mutum ne amma mutum ne mai daraja annabin Allah ne sai ce ka rage masa daraja kai makiyin Yesu Kiristi ne an gane suna so kafin a kira ka mai mutunta Yesu Kiristi sai ka ce masa Allah ko ka ce masa ɗan Allah amma in baka faɗi haka ba duk wani yaban da ka yi masa kai makiyinsa ne to haka nan su ma 'yan shi'a ba sa taɓa yarda cewa kai masoyin ahalul baiti ne sai ka ce ahalul baiti sun san gaibi Ahalul baiti suna da matsayi irin na manzanni masumai ne su Ahalul baiti ɗin nan sun san sanda za su mutu Ahalul baiti sun yi kaza sai ka ba su matsayi irin na manzanni ko matsayi irin na Allah to a lokacin ne za su ce lalle kai masoyin ahlul bait ne yani la takunu muhibban li ahlil bait illa idza da'anta aw kaffarta Aba Bakr wa Umar cewa kai baka kasancewa mai san ahlul bait sai idan ka soka ko ka kafirta Abu Bakar da Umar wa sahaba ka kafirta sahabbai a lokacin za a ce kai masoyin ahlul bait ne la takunu muhibban li ahlil bait illa bi hada kai baka zamantowa masoyin ahlul bait sai da wannan kabbahu Allah kai Allah ya wadaran su kibaru ahlul bait manya manyan ahlul bait suna barranta daga wayannan rafida din wa yu'linuna mahabbatahu kuma suna sanar da suna sanar da da goyon bayansu da sahabban manzo sallallahu musamman ma abubakar da umar radiyallahu anhu wa insha Allah za a Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau yana daga cikin ranar da aka ware a wannan masallaci mai albarka don neman taimako kamar yadda aka saba saboda haka jama'a taimaka fi sabilillah ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbir aqdamakum alaikum salam da gina ita maza ba makaranta ce da suke da wani fahimta kan wasu matsaloli kuma dukkan maza nan gaba ɗaya sun yadda da wayannan littattafan hadisi duka an gane babu wata mazhaba daga cikin mazhaba da ke inkarin bukari ko muslim ko waya duk iya gaza eh in ga mutum yana yin haka ya kyala hadisi ya nuna bai makanci addinin bane ko kuma yana da san rai wani mai san rai yana yi faɗin abin da ya gana ma da sunan addini ba ba ne ba ne misali wani ko bai sani ba ne jahilci ne eh wa alaikum salam eh to ɗan kama mai abu kafa ƙarfi cikin rubu yakan ɗauka istaula ne ma'anin shi ya yi rinjaye eh, ya ya ƙarfin al'arshi hmm. <laughs> ya rinjaye al'arshi na'am wa alaikum salam dai eh sai mu sai mu ce mu a musulunci mu muna yi tana malikiya makaranta ce a cikin musulunci malikiya ba ita ce musulunci ba yadda ba za ka fahimci haka an daɗe ana musulunci kafin malik ya zo da a ce musulunci ba zai yi ba sai da malik to da sai mu ce to an dade wato musulunci ya fara ne da malik kuma ya kare da malik a cewa malik din ya zo ya sanar da musulunci ne shi ma ya zo ya bada irin nashi gudunmawan ya yi kokari shi ma ya yada ilimi gwargwadon fahimtar shi ma ya tafi to bayan tafiyarsa kuma wasu ka ci gaba ka fahimci wani ko idan mutum ya fahimci wannan to ya gama fahimtar musulunci cewa wato imam malik ba sahabi bane shi in ma sahabi ne ai sahabbai sun musulunta ne suka hamshi musulunci to asalin wanda ya zo da addini ba kafin jini kaga da wannan sai mutum ya gane abin cikin sauki to kafin mali kuma ana ta yin musulunci to wanda suka yi musulunci ba a kan mazhaban ba yaya addininsu? duk da an samu wani ɗan dan tashibi daga cikin su ya ce wai da zan Allah zai dawo wallahi mazhaban malikiya zai yi kafin wannan magana magana ce ta radda da manzan Allah zai dawo da mazhabin malikiya zai yi wannan mutumin ya yada wannan dalibai sun ji wannan magana din aka tasan masa kamar za a cinye shi dan yi shi daga gaske ce da annabi saboda tsaban son malik da yake yi manzan Allah yana ƙasa da malik zai biyayya ne ga malik wajen iyaz ta shi ne duk ɗan soyayyar da ke kawo haka ne duka duk haka ne iyaye ne ne. duk irin wannan in mutum ya riga ya wuce gona da iri a cikin addini zai zama to haɗari ga addinin ya yi ta rusa addini da sunan wani yana son addini ne mutumin da yake irin wannan magana yana gani kamar gata yake wa malik alhali yana cutar da malik din ne tunda da malik zai dawo ya ga wannan zai zai tir da su shi wayan da mutane masu irin wannan ra'ayi ba na tare da su ba ruwa na da su saboda kafin ya bar duniya sai da ya gaya wa mutane ya ce wa mamin na illa radu wa mardudin alai illa sahiba hazal kabar babu wani ɗaya daga cikin face yana yin raddi yana yana tunkuɗe maganar wani shi ma ana tunkuɗe maganar shi sai ce illa sahibu hazal kabar sai dai ma'abocin wannan kabari kawai shine manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne kada in yi magana ba ka da iko tunkuɗe maganar shi amma duk wani malami duk karatun shi gaba ɗaya akwai inda zai yi daidai akwai inda zai yi kuskure an gane kaga wannan shine abin da in mutum ya fahimce shi ya huta in bai fahimce shi ba kuwa to ya fada cikin bid'a yanda yake sukan dariqa yake sukan shi'a to shi ma nau'in sa ne eh shi ma nau'in ne, bai da bambanci da su Allah shi kiyaye na'am alaikum salam ina san amal gyara To me daidai mabu? da su ba sa zagin sahabbai irin yadda shi ake zagin sahabbai da wasu miyagun a akidun da 'yan shi aka kawo wanda su ba kawo ba. Ba za mu iya cewa sun fi shi a hadari ba. abin da ya sa za su iya sai ta wani bangaren ta wani bangaren bin nisba ta bangaren cewa suna cikin ahlus sunna ana garin cikin ahlus sunna to ta nan ne za su iya jan ahlus sunna su same ba shi wadan shi a kasan da ba ce ne ko amma shi wancan mai takalidanci din nan mai mai makauniyar biyayya ga mazhaba a masallata ahlus sunna yake zaune kuma mai dan karamin karatu ya gaji zai ga ai mutumin kirki ne tunda a cikin masallata ahlus sunna yake Ana na wajen za a yi da ya dauka zai dauka sunna ne an gane wannan ko wannan shi ne eh suna condemning zai kuwa da sunan sunna suke karyata hadisan annabi wanda su ma shi'a suna yin haka sai dai su shi'a dama duk wa an ce wani dan shi'a ne zaka ce ai dama batacce ne amma aka ce ma ai malam wani limamin masallaci kaza za ka ɗauka tun da masallacin ahalus suna ne ai shi ma duk ana tare da shi to a nan wajen za ka ɗauka saɓani aka samu duk wanda ka ɗauka daidai ne a nan wajen sai ya ɓatar da mutane a kan akan haka daidai da wannan itibarin yau wai eh, to shiri. kuma na akwai kuma wani magana da ke ma wanda ya kawai cewa mai wani cewa mai eh. ni da na ji wani yaro daga cin yaran shi ne daga cin yaran shi wani ya faɗa a cikin eh sai magana kai tsaye kafirci ne kawai kai tsaye da manzan Allah yana raye da maza wa malikiya zai yi wannan magana kawai ya fita da mutum musulunci tu wanda ya faɗe shi saboda ya kaskanta da manzo Allah har zai bi wani lauka na Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i da annabi Musa yana rayi babu abinda zai yalwace shi ba ce ya biyayya gare ni manzo Allah shi ne shugaban manzanni gaba ɗaya ya fi karfin yabi wani sai dai a bi shi an gane wannan shi wa alaikum assalam eh Mm. jirama yan biriya suna da wannan suna da yanko maganar mutum rabi sai su yanko rabin maganar shi su bar sauran kago duk sanda za a yanko rabin magana ba karasa ba akwai matsala ya kamata za a yanko maganar ka daga farkon maganar ka haɗar shi saboda a fahimci abin da kyau ba ɗabi'an ahalu suna bane ya yanko rabin magana ya bar rabi wannan ɗabi'a ne na wanda ba shi da adalci a cikin magana eh wannan shi ne gaskiyar magana irin ita ikwan abinda sa take da illa sosai saboda suna shiga cikin ahli suna su dinga sa su za su yi da'awan kamar su ahli suna ne su ikwanin musulmi sai su yi da'awan ahli suna ne amma kuma suna tsananin kin sunna ne. an gane wannan ko su kuma ba su da aqida za su nuna maka kamar ahli ne su ba su da aqida su suna maraba da ɗan shi'a da sufi dan kalakatu da duk wani akida in dai zaka goyi bayan su akan bannan su shikenan an gano wannan in da su burin su kawai gaba daya su hau kan mulki ko da kowa zai mutu su suna amfani da jinin mutane an gane su motsar da talakawa su motsar da gamagarin mutane su yi tawaye ga hukuma ta nan ne su ke samu su ci kasuwansu kuma in kaga cewa kana taba ikhwan din sai gaga hankali na tashi to kasan wa'in shi ma wannan daga hankali na tashi yana tare da su ne eh dan in baka tare da su kaga ana taba yahudawa dole ne za ka yi farin ciki a yi bayani kan da mutane su gane sharrin su akwai wanda samsam baya so a taba ikhwanul muslimin in ka taba sai ga hankalin shi ya tashi ya togo ya zuma ya ce an musu rashin adalci ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza saboda yana son su kuma yana tare da su ga ra'ayi amma in aka taɓa wasu malamai sai ta munna in an taɓa malaman sunna shi yayi ta munna bai cewa ba a kyauta ba sai dai an taɓa malaman ikhwan Allah shi kiyaye eh, eh sai me eh galibi abin an a inda an yanko a a yanko shi daidai yadda zai bada ma'ana daidai da abin da ya faɗa amma idan an yanke mai wani abu wanda zai sanya in an faɗa abu ba gaskiyan abin da ya faɗa kenan ba an bai rashin rashin adalci ina ga fanki magana mu ba kenan mutum ya yi magana misali an ce wani kafiri uh, wani kafiri ya zo ya kashe musulmi sai aka kashe shi sai ka zo ka ce an kashe kafiri sai ka tsaya nan ka ce haka kawai muna tsaye kan su buga an kashe kafiri shi ka yi adalci a wani kafiri ya zo ya kashe musulmi an kashe shi sai ka yanke wannan wani kafiri ya sai ka ce an kashe ka kafiri kaga an wajen duwanda ya ji ya san baka yi adalci amma ka kawo shi wani kafiri ya zo ya kashe musulmi an kashe kafiri an kashe shi haka kowa ya samu labarin daga farkon labarin har karshen shi an fahimci wannan ko kawai kawai annab kawai kibir ya zo ya huda kawai an dauke kibir a cikin jirgin ruwa kawai ya zo ya huda musu jirgin ruwa yaya ai ya huda jirgin daga sai ko sai wani ya waya da Allah salamu alaikum Daga sai da kiri ya huda jirgin ruwa tabbas ya huda alhamdulillah ya ke mun kaga ai an yanko abin rabi da rabi a ah, khidir ga gashi gashi gashi abin da ya faru sai a faru bayan ya huda jirgin ruwan ga dalili ga dalili ga dalili sai a hada sannan suka yanke hukunci amma yanzu an dauke ka jirgin ruwa kyauta sabon jirgi ka zo ka huda ya kake gani to haka yana da cewa abinda yan bid'a ke wa ahlus sunna kenan sai a samu wani gefe daidai gurgurun sai a daba wajen sai a sa labarin kana ji zaka ce kai naji naji malam wani wallahi Sai buriyar shi naji wallahi kuma shi ya faɗi magana eh shi ya faɗa amma ba tsara ka bane ila kayan ke farkon kayan ke tsakiyar ko kayan ke ƙarshen sai abin sai ya bada ma'ana mara kyau alhali asalin abin ba ma'ana mara kyau ba ma'ana ne mai kyau ya bayar Eh. a sosai kuwa mun san lokacin da wannan yake faruwa ga wani baka kwana eh wa ma muhammadun illa rasulun yake bar ku ji abin da ba'ari yake cewa muhammadu ba wani bane sai da ke kashi kunji muhammadu an ce ba wani bane kankare ba wani ba wallahi ko sai kullu ma shar ke yanzu kai yanzu ko kaza kaza a zuwa ce baban ka ba wani bane za ka zo za a zo da lafiya a samu manzon Allah jama'a jama'a ya ce Muhammad ba wani bane ka za ka ga ana ta yi kuma ga jahilai suna Allah ya taimake ka Allah ya kare ka to lokacin nan mutane suka taso suka ce sai sun yi maganin shi malai ce inda dan ni ne ku jale shi inda yana kan gaskiya to shi kenan Allah zai taimake shi in ba kan gaskiya Allah zai muku maganin shi shikenan ana nan ana nan sai ya tabo mai zumman gammu mai kayan wanki yawa shine ya tsoro ya mai kayan wanki ya zo ya ba da fatawa cewa wata sai an ga wata sai mutum ya ga wata da idan shi ya ka tambayi mai kayan wanki cewa ya hukuncin masu cewa mutum sai ya ga wata ya ce to ya za a ce sai mutum ya ga wata kenan makawo ba zai azumi ba ke subhanallah subhanallah subhanallah kenan makaho ba zai azumi ba kenan ai wata na ka samu mutum mutane mutum ɗaya ko mutum biyu sun ce sun ga wata kaza kaza ya kawo hadisi ya yi bayani ya ce wayannan masu su faɗin wannan magana jahilai ne in ji mai kayan wanki kenan a lokacin nan shi ne fa shi ya koma yana zagin mai kayan wanki yana zagi tunda ya ga ya samu amsuwa sai ya koma ya sa mai kayan wanki gaba yana zagin shi yana faɗin malaman gwamnati ne kaza kaza tun daga nan sai su ba suka janye suka kyale shi Da masu suke taruwa suna goyon bayan idan ya taba izala to tun lokacin da ya taba wannan ya taba babban oga gaba daya ka ce haka ne haka ne to sai wallah yana wa'azi sai ga cikin shi kadai ba kowa wajen aka jera sauraron shi yanzu in yana wucewa nan ba za ka san shi bane ba yanzu wani lokacin da yawa zaka yana wucewa kan mashin din shi nan ko ka je nan hayi malam bello zaka ce hayi malam bello har haga shi nan Eh, eh, abin hayin da mani da zarci hayin da mani yana na hayin da mani kuma wa'azin ma kagar ma ya daina ko sauraron shi ba mai yi to gashi nan karaman shi ne yayi karamun malam ya ce inda yana kan gaskiya Allah zai taimake shi inda kan gaskiya ya rushe shi ke nan kashi alashan huta da shi eh eh shugabannin mai eh. eh duk wanda ya kamata sashi a cikin wannan ai su kasa mutane ne masu fahimta na ikuwar su ma su ai ikuwan da sannan su suna suna yada ta'addanci ne a duniya an san su an san da haka kuma shi shi shi a shi din kasar ba kasar shi bane wata kasa ce tan daban yau shi bai yi kuruji kasar shi ba kasar da yake shi yana yana kira zuwa ga ai biyayya sun wayannan kuma su suna kira ne zuwa ga ta'addanci duk duniya sun san su hmm, ba gidan kawari ne ke kira gare shi ƙarya ne hmm. kan na'am eh ita gwamnati aqida ta ta adalci a ba su mai adalci ba ba sa duwan da ya san Qatar Qatar suna haɗa kai kamar yanzu ka soke Iran ta kowa ya san Iran da yasa ake su kanta saboda suna yada ƙida ta shi'anci da kuma ƙida na ta'addanci a duniya to su ma Qatar abokan Iran ne wajen wannan nan ba maganin gwamnati ake cewa a yi ai tawaye ba ana magana a tunanin suka ne ga gidan gwamnati eh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik